a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ni zahra aminu fage zan gabatar da shirin. Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau bakwai ga watan Satumba na shekarar da ashirin 2023, za mu magana ne akan ciwon shiga a yara. masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta zanta da ƙwararren likita akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu ba tare da ɓata lokaci ba za mu kawo muku tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta yi da Dr. Tasiu Ibrahim daraktan asibitin Sultan da ke rigasa a jihar Kaduna. Misalawa barkan mu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe a yau na tare da Dr. Tasiu Ibrahim daraktan asibitin Sultan da ke rigasa a cikin garin Kaduna. dakta barka da zuwa barkan mu dai hajjar to likita za mu so mu magana ne akan al'amari wanda ya shafi kiwon lafiya musamman ga kananan yara akwai ciwo wanda ake cewa ciwon suga wanda aka fi sani aka fi ganin ciwon a wurin manya amma a halin yanzu ake cewa har kananan yara jarirai ma ana iya gane cewa suna dauke da wannan ciwon shi me wannan ciwo na suga shi daidai yake da yadda ake ganin ciwon suga a manya Eh, to alhamdulillah eh, kamar yadda kuka ɗauko wannan maudu'i mutane da yawa za su mamaki a'a ya za a ce ciwon siga a yara wanda an fi alakanta shi da manya manyan ma waɗanda shekaru sun ja eh, to lalle kamar yadda kika gabatar da shimfiɗa ciwon siga ana samun shi tun daga jarirai sabuwar haihuwa har zuwa manya bai ware wani jinsi na mace ko namiji ba kuma bai ware wani jinsi na eh, tsarin shekaru tsakanin al'umma bil adama ba saboda haka shi ciwon siga larura ce da take faruwa ta yadda sinadarin siga da muke ce ma glucose a turanci yakan hauhawa a jinin dan adam shi yadda allah ya halitta dan adam yana da takaita zangon komai a jikin shi don haka komai ba a bari ya zarce yadda Allah ya halitta kenan shi ake kira homeostasis wannan tsari shi kan sa idan mutum ya sha ruwa da yawa ko kuma ko da daddare ya sha ti haka da yawa to zai ta tashi fitsari saboda jiki ba zai ɗauki wannan zarcewa da mutum ya yi na ruwan jiki ba haka a lokacin da kamar musulmai masu azumi idan suka dau azumi da asuba eh, lokacin sahur sukan sha eh, ruwa da yawa wasu su tunanin ai sun taimaka ma kansu to amma bayan sallah asuba zuwa safiya za su ta fitsari har sai wannan yawan ruwa ya daidaita zuwa yamma kuma sanda ruwan jiki ya ragu za a ga cewa ba a yawan zuwa fitsari domin bisa tsarin jiki yakan daidaita al'amari so haka wannan al'amari yake a siga ta jiki wanda ita wannan siga ta jiki ita ce kamar sinadarin da mutum ke amfani da shi wajen aiwatar da mu'amalar ta yau da kullum ba zan iya wannan magana ba matukar ba abinci a jikina don haka wanda yunwa ta kama shi tsawon lokaci kila ya yi sati bai ci abinci ba za a gama kila an same shi baya iya ko magana baya iya tashi ya tafiya baya iya motsi ita siga ita ce sinadari da muke ce ma currency da mutum ke kashewa wajen yin mu'amala na jiki ya tafiya ya magana to ita kuma wannan siga tana da daidaito don haka idan mutum ya ci abinci fiye da misali jiki zai ja iya wanda zai amfanar da shi ne sauran kuwa zai tafi ya fita a bayan gida don haka zarce mai kima ba shi da tasiri to don haka idan kuma wannan abinci ya shiga cikin jini to akwai sinadari da uh, bahaushe bai fassara wannan halitta ta pancreas ba bahaushe ya fassara hanta uh, ma'ana liver ya fassara sefa kamar spleen kenan da su koda da sauransu amma pancreas bahaushe bai fassara ta ba don haka wannan halitta ta pancreas wanda tana tattare wajen 'yan hanji ne ita take sakin wani sinadari eh, da ake ce ma sinadarin insulin wannan sinadari na insulin shi kan taimaka wajen canza sigar jiki zuwa yanayi na ma'ajiya wannan siga ta jiki zuwa eh, ma'ajiya tare da alaka da hanta ita ce za a aje a bangarorin tsoka da sauransu don haka mutum da ke cin abinci zai ga tsokar shi na ginuwa na haɓaka wanda baya samun cin abinci ko yanayi na yunwa ko rashin lafiya za a ga yana ramewa tsokar jikin shi na karewa domin ba wannan ajiya to wannan sinadari na glucose akan canza shi ya koma ya zama glycogen da ake ajiwa ciwon siga yakan wanzu ne a yanayin da wannan sinadari na jini na glucose ba a iya canza shi ko baya samun komuwa nau'in ma'ajiya na glycogen sai ya zama ya yi yawa a cikin jini to yanda in yi yawan nan shi ke samar da duk matsaloli da illoli da akan samu don haka a zango na yara su ma akan samu wannan nau'in ciwon siga kuma a rarrabe-rarraben nau'in ciwon siga an yi rabe-rabe kashi biyu ne manya wanda muke ce ma type 1 diabetes da type 2 diabetes Uh, kuma duka waɗannan nau'i su ma ana samun su a yara uh, type 1 diabetes nau'in farko kenan kashi na farko na ciwon siga shi gaba daya ana rashin wannan sinadari ne na insulin da ke taimakawa wajen canza sigar da ta shiga jini zuwa ma'ajiyar nau'i daga wani mahaifiyarsa kenan a daga halittar shi ta wannan pancreas akwai kwayoyin halitta a cikin wannan da ake ce ma wasu cells of beta cells su wannan islet cells of langerhans din da ba a samar da su jiki yakan cinye su a yanayi da muke ce ma autoimmune disorders ma'ana jiki kan yi fada da jiki sai ya kashe waɗannan nau'in kwayoyin halitta to idan ya zama waɗannan kwayoyin halitta na da ba su samar da wannan sinadari eh, na insulin sai ya zama shi sinadarin babu shi a jiki misali in za mu yi gwari-gwarin eh, bayani a sanda manomi kaka ta yi je girbin abinci ya kawo misali sai aka kawo buhunhuna cikin gida aka ajiye na masara to akwai bukatar tunda ba za a dafe su lokaci ɗaya ba a shigar da su rumbu to waɗannan ma'aikata da za su ɗauki abinci su shigar rumbu su ne waɗannan kwatankwacin sinadarin insulin ɗin to a wannan type 1 ma'aikatan da za su ɗauka su shigar rumbu kwata-kwata babu su ma'ana ba wannan sinadari na insulin da zai ɗauki sigar da aka tatsa daga abinci Eh, ya shiga jini ya kai shi nau'i na ma'ajiya to babu wannan sinadari to kenan dai likita dai daga jikin uwa ake samun matsala kenan tunda an ce yaro daga jikin sai ke tatsan abincin da zai ci kina maganan wanda bai zo duniya ba wanda bai zo duniya ba eh wanda bai zo duniya ba zai iya samun sinadarai eh, ya danganta da ita mahaifiyar kanta idan ba ta da ciwon siga wanda ke ciki ba lalle ya samu matsalar siga ba amma in tana da ciwon siga wanda ke ciki ma zai iya samun wannan matsala domin tun daga lokacin nau'in jininta da ke shiga zai rika zuwa mai da wannan matsala na cewa siga ta yi yawa wanda shi ma kuma in halittar shi lafiya kalau za ta samar da wannan sinadari na insulin sosai don haka waɗanda aka haife su yaran eh, iyaye masu siga ko da ko lokacin juna biyu ne suka samu wannan matsala na siga domin akwai waɗanda muke ce suna fama da gestational diabetes mellitus wanda a zangon juna biyu ne matan suke samun ciwon siga to idan suka haifi yara yaran na samun matsala bayan an haife su daga haihuwa to sai mun kiyaye cewa lallai mahaifiyar na da siga mu kula kada yaron ya shiga matsala ta rashin siga domin wannan sinadari da yake samarwa zangon wancan waɗanda ba a haifa ba ne amma shi bayan an haifi jariri zai iya samun ciwon siga kan shi domin ba shi da wancan sinadari na insulin bisa wannan halitta ta shi ta pancreas ba ta samar da wannan sinadari na insulin wanda shine na kwatanta da cewa su ne leburorin da za su ɗauki hatsi da manomi ya kawo tsakar gida su shiga rumbu to in ba wannan leburori zai zama abinci na tsakar gida mu ɗauka tsakar gidan nan shine cikin jini ba a iya kai shi nau'i na ma'ajiya ba mm. to wannan shine type 1 diabetes rashin ma'aikatan da za su shigar da abinci ma'ajiya ma'ana insulin da zai canza glucose ya kai shi nau'i na ma'ajiya zuwa glycogen type 2 nau'i na biyu shi kuma mu ɗauka akwai ma'aikatan ga sunan amma kuma kofar rumbun a rufe take an sa kwado an rufe to ko da sun je ba za su iya shigarwa ba domin kofa a rufe take to wannan shine shi kuma eh, type 2 diabetes nau'i na biyu na ciwon siga wanda akwai sinadarin da zai shigar amma kuma kofar ba ta budewa shi muke kira eh, peripheral resistance jiki ya samar da kaushin baya karban canja nau'in suga zuwa nau'i na ma'ajiya shine bambancin type 1 da type 2 ma'ana ba zai iya sarrafa ba jiki baya karba duk da cewa ga sinadarin hmm. da zai shigar da shi to sai ya zama jiki baya karba sarrafa a canza zuwa nau'i na ma'aja domin amfanin ajiyar shi ne a sanda mutum ya ji yunwa kuma abinci baya nan sai a rika dawo da wanda aka ajiye ana sarrafa shi ya dawo nau'in da za a yi amfani da shi mutum baya cin abinci lokaci ɗaya kawai ya karar da shi don haka sanda mutum ya ci abinci jiki na da tsarin da wannan eh, rara da ba a lokacin za a amfani da shi ba sai a kai shi nau'i na ma'ajiya mai ciwon suga ba shi da wannan tsari shi yasa sigar ke hauhawa kuma duka wannan nau'i type 1 rashin sinadarin insulin domin wannan halitta ta pancreas ba ta samar da shi ko kuma type 2 ga sinadarin insulin din amma kuma jiki baya karban shi ya ajiye Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. To likita kamar yadda kai bayanin akan yadda ciwon yake shi ne ke kawo ciwon? Ainihi akwai dalilai daban-daban. Daga cikin dalilai shine akwai tasirin jibinta ta gado wanda dangin shi akwai masu ciwon siga akwai alhakin yiwuwar zai iya samun wannan nau'i na ciwon siga wannan musamman musamman ko da type 1 din ko da type 2 din akwai tasirin gado a ciki sannan akwai tasiri na mu'amalar rayuwa hatta ga waɗannan 'yan biyu masu kama ɗaya mun lura idan akwai bambancin mu'amalar rayuwa ɗaya na iya samun ciwon siga ɗaya ba lalle ya samu ba ma'ana idan cimar ɗaya ta zama ba mai kyau ba ya jibinci kaya na kwalama kaya da suke abinda muke ce ma refined sugar ko refined food ma'ana waɗannan kaya na zamani kayan shaye-shaye na gwangwani na roba da sauransu abinci da an tartale shi ba datsa a ciki duk suna da tasiri wajen samar da wannan larura ta siga sannan kila ɗayan yana motsa jiki ɗayan baya motsa jiki sai dai ya samu wuri ɗaya ya zauna eh, duk irin waɗannan mu'amaloli na rayuwa sukan iya samar ma da ɗaya ciwon suga ɗayan shi kuma da yake baya irin waɗannan mu'amaloli ya zama ba shi da ciwon suga. ga yara eh, su ma akwai irin wannan tasirin shi yasa mu'amalar rayuwa na cima kamar yara da aka taso da su misali in muka ɗauki wancan nau'i na biyu na type 2 akwai yaran nan da za a taso da su duk nau'in kayan kwalama shaye-shaye eh, su eh, sweet haka da sauransu ya zama ana ta ɗirka musu ki ga yara sun yi bula-bula sun yi zama nukuta-nukuta haka to waɗannan suna da haɗarin su kamu da abin da muke ce ma type 2 wancan nau'in siga musamman in a dangi akwai irin wannan yara za su iya kamuwa da wannan matsala to a likita akwai wani lokacin da zaka ga an haifi jariri zaka ga an ce kilo hudu da rabi kilo biyar har fiye da haka haka shi ga uwa da take da ciwon siga hmm. ai haihuwan yaro babba shi muke kira fetal macrosomia ma'ana yaron cikinta ya zama cewa ya zama kato yana daga cikin haɗarin. uwa da take dauke da ciwon siga mm. wanda yana daga cikin dalilan da kan sa wani lokaci ma ba za ta iya haihuwa da kanta ba har sai an mata aiki duk waɗannan suna daga cikin dalilai sannan kasancewar shi yaron ya zo daga gare ta hadarin ya kamu da ciwon siga ya karu ta jibinta ta gado mm. to duk waɗannan suna da daga cikin abubuwa da suke da tasiri banda eh, rayuwa da gado akwai bambance-bambance da muka gani a jinsi kusan eh, in muka ɗauki ciwon siga a yara misali in muka je irin ƙasashe su amurka ya fi shahara a tsakanin fararen fata ya fi sauƙi kuma ga baƙaƙen fata ma'ana farare sun fi haɗarin su kamu da ciwon siga ga jinsin yara ga yara fiye da baƙaƙen fata haka akwai bambanci tsakanin ɓangarori na duniya abinda aka lura shine Ah, akwai wannan tsakiyar duniya inda muke ce ma equatorial region akwai kuma ƙarshe-ƙarshen saman duniya tunda kamar a zagaye duniya take to waɗanda ke nesa da wannan tsakiya sun fi haɗarin su kamu da wannan cuta ah, ta siga ga yara fiye da waɗanda ke kusa da wannan tsaka-tsaki to likita wa menene alamomin da za a iya gani na cewa eh wannan yaro tun yana jariri an lura cewa yana da cutar to eh, lallai eh, sai ya zama cewa an samu dacewa tsakanin uwa mai mai da hankali da kuma likita mai kaifin zargi da domin sai likita ya ɗora zargi sosai musamman ga jariri wanda ba magana yake yi ba idan aka lura jariri yana yawan samun irin ko ƙuraje haka a jiki hatta irin kurajen nan da ake samu wajen napkin ɗinsu eh, ya zama cewa jariri na samun wannan sosai abun ya shahara to za a ɗora zargin akwai siga eh, kuma a ga cewa eh, duk famfas da ake sa mai wannan kunzugu da ake samu jarirai yana yawan jikewa ga shi kuma ko yana yawan fitsari yana yawan fitsari jika shi ko da yaushe a jike yake to alama ne na a dora zargin cewa lalle jaririn nan ko yaron nan yana fama da ciwon siga ga waɗannan kuraje sannan a ga ko yaro baya samun kuzarin kiba duk daga mama yana ci yana sha eh, ko kuma ya ta nuna yawan bukatan shan ruwa haka duk waɗannan aka lura da su to za su ɗora zargin cewa a bincika zai wa ga yana da siga to eh, shi ko da yaushe al'amari ne mai sauki daga sanda aka awo na jini aka ga cewa lalle matakin siga ya hau ga kuma waɗancan alamomi da aka lura da su to lalle al'amari ya tabbata cewa wannan yaro yana dauke da ciwon siga to akwai bukatar cewa a ringa yin awon yara <clears throat> lokacin da suka haihu zuwa wani lokaci ko zuwa wani mataki na a tabbatar da cewa suna da ciwon suga. idan haka ma shi a tsari in har akwai dalili da zai sa a kawo yaro asibiti kusan da asibitoci eh, sun mai da cewa auna siga ta yaro kusan yana daga cikin abu na farko da daga an zo asibiti eh, za a auna don haka ma shi tun da ci gaba ya samar da 'yar karamar na'ura da ba sai an kama zare an tafi ɗakin awon jini ba daga nan ma'aikatan farko ma'aikatan jinya ma'ana nosis su da kansu suke auna siga su gani ta yaro su rubuta domin likita ya tantance ta hau ko bata hau ba domin ko da ba tasirin hawan ba zai yaro ya rasa siga domin kila baya cin abinci wanda hakan shi ma babban matsala ne. To kowane larura akan ce in akwai cuta akwai maganinsa. Likita ya za a iya tafiyar da yaro mai larura irin ta ciwon sigan nan? lamari na ciwon siga lamari ne da ya samu kyakkyawan kulawa a duniya da bincike wanda kuma har zuwa gobe ba a daina ba. magunguna akwai su ya danganta da nau'in larurar sigar Ah, musamman ga wanda ke fama da wancan zango na farko ma'ana type 1 diabetes mellitus ah, dole ya zama cewa a cikin sinadarin maganin akwai wannan allura ta ah, insulin domin shi ne ba shi da shi a jini wanda kuma yana bukatar shi domin sarrafa wannan siga da take yin yawa zuwa nau'in ma'aji ana ba da tsarin bisa ga yanda shin abinci zai kasance za kuma a samar da daidaito tsakanin yawan abincin da shi mara lafiyan nan yake ci da yawan karfin alluran da za a yi mai wanda hakan zai zama cewa mu'amala ta sa iyayen yaron sun fahimci yaya karfin alluran har ya kai ga matakin shi kan shi yaron in ya tasa zai iya shi awu zai iya shi wannan allura da kankin kanshi domin abu ne na kusan dindindin za a zauna ana yi don haka dole ya zama yana ciki saboda haka wannan allura tana nan da kuma tsari na cin abinci haka ga eh, wanda shi kuma nau'i ne na type 2 idan yaro ya tasa akwai nau'i na magunguna da za a bada a asibiti domin ya zama an samar da cewa ko da yaushe awo yana yin daidai bayan wannan akan ba da shawarwari kan cimar abinci da kuma motsa jiki waɗanda waɗannan su ne abubuwa masu tasiri wajen kula da wannan larura ana iya warkewa ga yara tunda an ce da shi wannan ciwon suga ga manya sai dai a ta kula da mai ciwon shi a yara ana iya warkewa kusan eh, lamari in har ya tabbata cewa ciwon sugan ne to kusan kula ne ake yi na zaman rayuwa gaba daya abinda nukan ce ma mutane don su zama cikin haƙuri nukan alaƙanta ciwon siga da ciwon hawan jini da yunwa kamar yadda Allah ya jarabci mutum cewa ita cutar yunwa tun daga haihuwa har a koma ga Allah za a ci gaba da cin abinci don a maganinta in ba haka ba za a fada yanayi na yunwa kuma ba a gajiyawa kuma ana haƙuri yau a ci abinci gobe a ci jibi ma a ci to haka ake haƙuri wajen kula da larurar siga da hawan jini domin idan ba a kula din sai ya kai matakin da zai cutar da jiki wanda hakan na iya salwantar da rayuwa hakuri ake a ci gaba da kulawa wanda kila zangon da za a ɗauka wajen shan magani ko yin allura bai kai lokacin da za a bata wajen cin abinci ba to saboda haka hakuri ake ana kulawa su ne abubuwan da akan duba sannan kuma a ba da shawarwari ga ma'amalar yaro ga motsa jikin shi ga kiyaye tsaftar shi da lafiyar shi da kuma gina mu'amala ta zuwa asibiti lokaci zuwa lokaci ana aunawa ana duba ana ci gaba da ba da shawarwari shin yanayin abincin da muke ba yara musamman su abubuwan zaki su sweet din da sauransu yana da wani alaka da ƙara haɓakan shi wannan ciwo a ƙananan yara eh lallai a bincike ya ma nuna cewa yaran da aka shayar da su nau'in madara yana daga cikin abin da kan samar da ciwon siga ga su yara ma'ana an fi so ko da yaushe ya zama nonon uwa shine abin da ake shayar da yara musamman zangon wata accident farko din da muke kira exclusive breastfeeding duk waɗanda ya zama an shigo musu da wasu nau'ika na abinci ko kuma wasu nau'ika na madara musamman na dabbobi suna da tasiri bincike ya tabbatar da haka wajen samar musu da matsalar ciwon siga to haka ga yara da suka taso musamman waɗanda kila a dangi akwai eh, teɓa in ya zama cewa a dangi akwai teɓa kuma aka gina su a kan cima wadda take tana da hadari musamman zaki haka musamman kayayyaki na kwalama wanda kuma kila ba sa wani dan motsa jiki haka sai dai su dawo su zauna gida a kunna tv game shikenan to waɗannan yara an ƙara musu hadarin su kamu da ciwon siga ko da nau'in farko type 1 ko kuma nau'i na biyu type 2 likita da ƙarshe wani shawara za a ba wa su iyaye waɗanda yaran suke ta ɗauke da wannan larura ta ciwon suga to alhamdulillah akwai da yaushe abin da nukan ce shine mutum baya kin inda ya fito to tunda ko mutum baya kin inda ya fito idan mutum ya samu kanshi a zangon yan uwa da akwai hadarin wannan cuta to tun farko ya kamata ya kiyaye ma kanshi ya kiyaye ma iyalin shi sai a canza abin da muke cewa behavioral modification na mu'amalar rayuwa ya zama an kyautata cima an kuma shigar da motsa jiki cikin al'amuran da ake yi na yau da kullum domin hakan zai rage tasirin wanzuwar wannan larura tsakanin jinsin dangi wannan shine shawara ta ga al'umma Madalla to masu sauraro kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Young Pioneer a filin kwalamar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana. yau jama'a a shirinmu na kwalama kuma ajiya zara Fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci za ki muna. Gaskiya ina so abincin miya sosai. Na fi yadda fa abincin miya ya fi irin shinkafa shinkafa nan. So ina best another best food da ne miyan kwakwa. Mm-hmm. So miyan kwakwa na ni fresh kwakwa na. Na da uh, Kisan mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa a miya ba. Kamar oh. Najeriya haka kwakwa ana ci. Oh, really? Eh, idan an dafa kwakwa sai a zamana ana cin shi haka. Wani ma dan yin haka suke ci. Mu gana kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi. so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka da sayan da ake kwakwa. ok so miyan kwakwa kana ni yake miyan kwakwa na ne na se na need kwakwa farko let me list the ingredient ki need kwakwa ki need nama kini tomatoes albasa tankwa ina so mamoni ya suke ce mamoni mamoni kifi mai wari ne eh kifi mai wari amma ba wai wari bane dadin ne <laughs> shi sa farko ka dafa kwakwan nan mhm. in ka dafa kwakwan nan iya yi taushi shi ka tace shi cikin um, yake kira ruwa mataci mataci shi ka daka in ka daka kwakwa ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wani kana zabki naman ka kuma isa in ka daka ka kare nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka taci in ka taci ka cire diyan ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda guda guda guda in ka kare shi ka dama shi da um, ganyen shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashe kamar mashe eh, bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace ka tace shi su biyu ko su uku wasu naman ka na kan wutan nan na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin duka ka cire kullun duka sannan uh, abinci da je sauran sauran na ka shi da annun ka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tace shaka kuma tace shi su biyu saboda su da yawan nan baka tace su akwai ni kasa baki baki da ke saura kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa isa ka tace shi kamar su uku shaka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shaka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tumanto sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fine ka dibiya su kai in ya dafu shi cire ka nika shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa wasu ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan ka ya yi ready kenan na shi da me ake cin shi shi kuma za ka ci shi da sakwara ni na ina son sakwara sosai za ka ci shi da sakwara za ka ci shi da tuwo shinkafa za ka ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka za ka yi ci miyan ka da shi a sha tuwo Jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.